sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan dare na yau Litinin 20 da watan Disamba shekarar 2021. Baba ya ko makili ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke farin cikin sake saduwa da ku a cikin shirin wannan lokacin. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa gwamnatin jihar Bauchi ta kafa kwamiti mai mambobi talatin kan batun kirkiro da masarautar kabilar sayawa daga cikin masarautar wani matashi a arewacin najeriya kuma ya kaddamar da rukunin gidajen talabijin da nufin yada labaru da sauran al'amuran yau da kullum a arewacin kasar muna kuma dauke da rahoto na musamman akan nasarar barin wuta da sojojin najeriya ke yi akan 'yan bindigar daji akwai kuma labaran wasanni da za mu kawo muku amma sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya. ga cikakkun labaran. Kamfanin sarrafa magunguna na madana da ke Amurka ya ce gwaje-gwajen farko da ya yi akan rigakafinsa na COVID-19 zagaye na uku sun nuna cewa yana aiki akan nau'in Omicron na coronavirus mai saurin yaduwa. A wata sanarwa da kamfanin ya fidda a yau Litinin ya ce raba allurar rigakafin da aka bada a zagaye na uku a gwajin ya ƙara garkuwar jiki da kashi 37 yayin da cikakkar allurar da ake badawa yanzu ta ƙara garkuwar jiki da kashi 80. Dr. Paul Burton, babban jami'i a kamfanin Madana, ya ce binciken wanda ƙwararru ba su duba ba sosai ya nuna cewa rigakafin na aiki kuma bai da illa sannan zai kare jama'a daga lokacin hutun kirsimeti da sabuwar shekara har zuwa watannin hunturu lokacin da za a ga yaduwar nau'in omicron sosai. A watan da ya gabata ne jami'an lafiyar gwamnatin tarayya Amurka suka ba kamfanin Madana da Pfizer izinin ba da allurar rigakafin COVID-19 zagaye na uku don karfafa garkuwar jiki. Amurka da wasu kasashen yammaci hudu sun bayyana damuwa sosai a yau litinin game da taɓarɓarewar demokuraɗiyya a Hong Kong yayin da 'yan takara masu muradin Beijing suka lashe zaben 'yan majalisar birnin da aka yi bayan da aka canza wasu dokoki da za su daɗaɗawa jam'iyyar kwaminisancin China. Matakan da suka kawo cikas da haƙoƙin Hong Kong, 'yanci da cin gashin kan yankin na barazana ga fatanmu na ganin Hong Kong ta ci gaba. A cewar sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken da ministocin harkokin wajen Australia, Canada, New Zealand da Birtaniya a wata sanarwa. Jami'in diflomasiyyar ya ce tun lokacin da Birtaniya ta danka Hong Kong a hannun China a shekarar 1997, 'yan takara masu mabambantan ra'ayoyin siyasa suka tsaya takara a zabukan Hong Kong, amma zabukan jiya Lahadi da aka yi sun sauya wannan. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Adadin waɗanda suka mutu sanadiyar wata mahaukaciyar guguwa da ta ratsa Philippines a makon da ya gabata ya zarta ɗari biyu yayin da har yanzu ba a ga mutane da yawa ba kuma wurare da yawa na yin kiran tallafin abinci da ruwa. A yau litinin rundunar 'yan sandan ƙasar ta ce akalla mutane ɗari biyu da takwas suka mutu yayin da har yanzu ba a san inda wasu su hamsin da biyu suke ba. Kuma mutane ɗari biyu da talatin da tara sun jakata sakamakon mahaukaciyar guguwar. ana sa ran adadin zai karu saboda har yanzu ba a san halin da wasu garuruwa da ƙauyuka suke ciki ba sakamakon katsewar hanyoyin sadarwa da wutar lantarki da kuma lalacewar hanyoyi Majalisar Ɗinkin Duniya ta kiyasta cewa mutane miliyan bakwai da ɗigo bakwai rabin al'umma ƙasar Somaliya za su buƙaci agajin jinƙai da kariya a shekarar 2022. Hukumar ta bukaci taimakon kuɗi dala biliyan ɗaya da ɗigo biyar don taimakawa mutane miliyan biyar da ɗigo biyar da ke tattare da haɗari. Gwamman shekarun da aka kwashe ana rikici da matsalar yanayi da barkewar cututtuka da kuma karuwar talauci ciki har da tasirin da annobar COVID-19 ta yi akan zamantakewa da tattalin arziki na shafar rayukan jama'a a Somalia. Jama'a ƙasar na fuskantar tsananin yunwa da yawa daga cikinsu na gab da fadawa bala'in yunwa saboda rashin ruwan sama da aka fuskanta tsawon shekaru uku a jere. Shugaban ofishin jan kai a Majalisar Ɗinkin Duniya da ke Somalia Adam Abdulmula ya ce fari ya shafi kashi 80 cikin 100 na ƙasar. A wata hirar bidiyo da aka yi da shi ta yanar gizo daga birnin Mogadishu ya faɗa wa muryar Amurka cewa mutane 169 suka ƙauracewa matsugunansu don neman ruwa da abinci da wuri mai ciyawa saboda dabbobinsu. A gaida Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. gwamnatin jihar bauchi ta kafa kwamiti mai mutane talatin akan batun kirkiro da masarautar kabilar sayawa daga cikin masarautar kwamitin zai bitar rahotannin mai shari'a babalakin da na shehu awag da kuma mai shari'a bala umar da suka gabatar kan batun samar da masarautar sayawan ga dai wakilin abdulwahab muhammad da karin bayani a cikin wannan rahoto da yake rantsar da wakilan kwamitin gwamnan jihar bauchi sanata bala abdulkadir muhammad kauran bauchi ya ce ya zama tilas a gode Allah da ya samar da wannan yanayi da zai kai ga cika alkawarin samar da masarautun sayawa da aka dade ana nema sai ci gaba da cewa yanzu dai bamu da matsala ta fawa balle wanda ya kasance amma akwai abubuwan da yake tasowa a ƙasa tunda an yi alkawari daga gwamnatin tarayya cewa za a musu masarauta kuma an yi kwamiti iri-iri guda uku a nan jiha wanda wanda suka gushe gwamnoni ne suka yi kuma ba a samu an samu maslaha ba saboda wayansu daya biyu abubuwan da suka angare kamar inda za a sa kafital da sauransu to amma yanzu mun samu bakin zaren na yi magana da masarautar bauchi wanda daga cikinta ne za a bangare a kai wannan kuma na yi magana da duk wanda yake da ruwa da tsaki a wannan shashi yadda zai kasance su ma wanda aka suka fita ta daga tafa a balewa ko wanda suke kiran kansu an kore su suna gudun hijira su ma a musu adalci a sama musu matsuguni duk wannan an dudduba kafa kwamiti yadda za a tattauna da duk masu ruwa da tsaki su ga cewa su ma rayatsinsu ko kuma hakkokinsu an fito da su kuma an yi shi cikin lokaci ba tare da ɓata lokaci ba kuma za a bi kadin kowa yadda zai kasance da sayawa da fulani da hausawa da jarawa kowa an bi kadinsa kuma an zauna lafiya rahotanni guda uku ne daban-daban wanda ke kowanne da abin wanda ya nazari a kai ka ce musu su zauna su uh, tantance a duka wayannan kwamitoci abu daya ne na yin chip ne babu wani wanda yake da bambanci kuma duk abin da suka kasa samun maslaha shine magana ina za a sa cibiyan wannan masarauta kuma ya za a yi fito da tsarin yadda za a zakulo wanda zai zama mai sarauta da sauransu kuma sauran mutane da suke wannan bangaren su ya za a yi da su kuma wanda suke ganin kamar an cuce su su ne wanda ba a yi ba shi ma nasa jawabin shugaban kwamitin ambasada jibrin da da ya dauki alkawarin ba da gudunmawar 'yan kwamitin

Mambobin kwamitin sun hada hadda dukkanin kabilun da suke yankin da kuma baiwa kwamitin makonni uku da ya kammala aikinsa Abdulwahab Muhammad Mura Amurka daga Bauchi a nigeria. A gaida Abdulwahab Muhammad da wannan rahoton. Duk da tangarda da kafafen yada labarai masu zaman kansu ke yawan samu a arewacin Najeriya. Wani matashi ya kaddamar da rukunin gidajen talabijin da nufin yada labarai da sauran al'amuran yau da kullum. wakilinmu a kaduna isa lawal ikara ya aiko mana da karin bayani shugaban rukunin sabbin gidajen talabijin din na kausain tv alhaji nasir musa idris da aka sani da albanin agege da yi ya ce mai da arewa baya a fagen kafa labaru da aka yi ya daɗe yana damun shi a saboda haka ne kokarin ganin ya kafa gidan talabijin da zai tabbatar da ya nuna wa duniya abubuwan da ke faruwa a arewa abin da yake cin eh, tuwo a kwarya game da harkokin yada labarai yawanci zaka ga an yi wani abu na ci gaba a arewa amma ba za ka ga an yada ba wani abu daya za a yi watakila ma farfaganda ce za a yi a kudu amma lokaci ɗaya zaka ga har kasashen waje sun ɗauka sun ta maganganu a kai to abin ya daɗe yana damuna sama da kamar shekara goma aka to amma yanzu da Allah ya bani lokaci ga shi na zo na aiwatar a baya wasu sha yunkuri makamancin wannan ganin irin kalubalen da ke fuskantar arewa na kafafen yada labaru amma kafin su kai inda za su kai suke durkushewa wani yakini kake da shi na fuskantar kalubalen da ke gaban ka ni ban da wani fargaba ko na abin nan alhamdulillah duk abin da na sa a gaba na samu kalubale to in Allah da ina da tabbacin cewa wannan al'amari mai yiwuwa ne so kuma alhamdulillah kamar yadda kuke gani mun riga mun je on air bayan ita kausen tv ma har na ƙarayin wata da'awa sunna TV. Samar da ayyukan yi ga matasa da hana barace-barace na cikin manyan batutuwan da sabuwar tashar ta Kausen TV ta ce za ta ba da gudunmawa. in ji babban darakta janar na tashar alhaji musa idris isa lallai shi wannan zakakurin matashi da ya bude wannan gidan talabijin kafa ne na ainihin samun aikin matasa wanda an fara daga nan garin kaduna zai zamana ya ainihin shiga ko ina to kaga za a ɗauki matasa aiki kuma lallai a jihar da ya je lallai za a samu wani revenue na wani abin shiga a kamar yadda kuka ji yayi magana cewa sama da shekara goma yana bibiyan yadda za a iya buɗe wannan kafa saboda an yi mana nisa mu musamman mutanen arewa so idan aka samu matasan mu suna da fikira ba karatun kawai ba ya zama na kayi karatu kuma kana da wani abu da baiwa da kake da shi to lallai insha Allah za a cimma gaci kuma lallai wannan ainihin barace barace da kuma ainihin zaman banza in Allah yadda za a kawo karshen sa Hausa. Tuni dai sabuwar tashar talabijin ta Kausain ta naɗa fitaccen ɗan wasan Hausa nan kuma mawaƙi. Alhaji Umar Muhammad Sharbu a matsayin jakadar tashar baki ɗaya. kuma ya ce zai yi dukkanin mai yiwuwa ganin tashar ta karbu gaskiya na ji matukar farin ciki sosai a saboda wannan al'amari ne wanda yake kamar sabo a arewacin najeriya a ce an samu wani jakada na wani gidan tv haka wanda abu ne wanda muka saba ganin shi a kasashen waje ko kuma wani bangare a cikin kasar wani irin albishir za kawo wannan kafa na irin kalubalen da ke gamanta abin da zan yi shine zan yi iya kokari na wani wurin ganin cewa na ba da iyaka gudunmawar da zan bayar da jini na da karfi na sosai domin ganin ganin cewa kwalliya ta biya kuɗin sabulu. Kafin tashi daga taron naɗin Alhaji Umar M Sharif a matsayin jakadan tashar talabijin ta Kausen da yi. Sai da ɓangarorin guda biyu suka rattaba hannu na yarjejeniya akan aikin da za su yi tare a gaban lauyoyinsu da kuma 'yan jaridu. Isa Lawal Ikara, muryar Amurka daga Kaduna a Najeriya. Tuma da la'agaida na Ikara. kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan wakar. Shawi'ar Jau Literature Esloba ɗauke da sako ga al'ummar Najeriya. Nigeria, Nigeria, Nigeria, babbar ƙasa ku zo ni kishin ƙasar mu Nigeria. Salam salam sallama nake gare ku al'umma. Ƙasata ta Najeriya musulmai rasta mu haɗa kai mu daina nuna wariya mu kalli kanmu yan uwan jini don mu samu ci gaban ƙasar mu ai Najeriya da kai da ke da ku da ni sai mu dan tsaya mu waiwaya shin ya akai aka samu sunan ƙasar mu ai Najeriya tabbas an wahalta kafin samun yancin kasar mu ai Najeriya don haka kar mu yi wasa a kasara ta yan uwa fa kunjiya mu sa mu auni mu auna kaf a dukkanin kasashe na duniya gare mu wai akwai kasar da shin zarce ai Najeriya babu babu kai wallahi mu da Najeriya muke ta yin tafiya Najeriya Najeriya Najeriya babbar kasa arzikin ƙasa a Najeriya. Muna da arzikin mutane a Najeriya. Akwai yawan jihohi a Najeriya. kabilu daban-daban a Najeriya, sana'o'i kala-kala a Najeriya. Muna da hazikan matasa a Najeriya, cikin dare har da ma safiya ya Ubangiji Allahu sarki ɗaya roko muke ka samu dace gaba ɗaya. Kai yalwata ka ɗaukaka ƙasar mu a Nigeria, a koda yaushe ya kamata ai mu sa wannan a zuciya muna da rai kwaya ɗaya ne tal. da shi fa za mu rayu nan a duniya Nigeria Nigeria Nigeria babbar kasa ku zo ni kishin kasar mu Nigeria cikin kabilanci da addini don mu jingine mu san da cewa babu inda za ya kai mu ne ana ta garkuwa da al'umma cikin kasa mu wai hakan ya kamata dai a daina tun da babu inda za ya kai mu ne yau a sace wannan kuma wancan ina tunanin mu ai Najeriya ta mu ce mu ma nata ne mu kauce duk abin da zai sa ta Najeriya Najeriya to madalla da fatan an shakata da wakar yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo muku rahoto na musamman akan nasarar barin wuta da sojojin najeriya ke yi akan 'yan bandigar daji wanda sadu sha'ibu malumfashi ya haɗa mana askarawan tsaro na sama da na kasa sun yi daren mikiya a dazukan zamfara da ke gaban jihar sokoto inda suka yi bari da lugudan wuta akan wasu daga cikin dabobi na 'yan ta'adda fitattu kasurgumai da ta'addanci da suka addabi mazauna yankin arewa maso yammacin Najeriya. Daukan wannan mataki ya biyo bayan munanan har-haren da suka kaiwa matafiya da suka taso daga sabon birni a jihar Sokoto da kuma yadda suka addabi mazauna yankunan karkara na jihohin biyu. Jiyau ɗan ƙasa ya bayyana mana irin abin da mazauna yankin suka gani wanda kuma ya burge su. Gida yau muna cike da horin ciki wanda bai da misali don ban kwatanta ma a ce wai a biya ma makka. A'a aljanna ɗaya aka baka yau ka ji horin ciki fiye da wanda muke ciki ne yau. Saboda wallahi ina tabbata yau duk wanda ka kira gida yana cikin murna da horin ciki da sakin jiki. Saboda sojojin nan sun shiga ta nan gabacin shinkahi sun shiga ta nan bawarawa hanyar wannan isa sun shiga tana hanyar tozai sun shiga can kayan ka kai sabon birni wajen tsakanin gata tawa da tara duk kuma gabacin sun ka dosa sannan can gaban sabon birni kayan ka kai tsululu sun shiga sannan jirage na sakin bama mai ga sojoji na ta dannawa ƙasa duk waɗanda mun ka kira gida yau sun ce mana wallahi har bakin gaba sun kai ta wajen wanda suka sauraren sojoji na ji hobam gaba ɗaya yau gabacin nan ci ya kai da wuta da hayaki hillani sun tarwatse su ya tashi sun shiga bala'i wanda bai da misali kamar wanda muka roƙa musu Allah to Allah ya sa su cikin wannan bala'i kuma Allah ya rubanya masu sun shiga bala'i an ce gawarwaki na can warwatse abun sai dai wanda ya gani kuma can iyaka su da sabon birni an huda ma'aikatan Nijar su tara ko da wasu na hita can yanzu haka can ga an ce an ga wasu sun wuce ta nan kaibaba da gudu su biyat wasu ko taguna ba su da ba su da takalmi gudu ɗaya suka hirtar ba wai ka ɗauki bindiga ka ba ko sanda da sun ka gada ba su iya riƙewa da gudu suke sun yi yamma suna biɗa ceton rayukansu Wata mazauniyar ƙauyen da mahaifiyar Turji take kuma nan ne ke daura da mafakarsa ta sanar da cewa lallai ta ga turji da idananta yana kuka da hawaye game da wannan al'amari da ya faru sabili da an ɗaiɗaita mutanensa. Ganin irin wannan lugude da ɗauki ba daɗin farmaki ba ƙaƙƙautawa ta sanya turji ya rubuta takardar neman a zauna a yi sulhu tsakaninsa da gwamnatin jiha da kuma gwamnatin tarayya tare da saurakunan gargajiya na yankunan da ya addaba. Dr. Tijjani Salihu Shinkafi ya jiyo majiya kwakwara kusa da fadar sarki da ke tabbatar da aukuwar wannan lamari na takardar da bello turji ya tura fada. Dokta ina gaskiyar magana tsakanin turji da masarautar shekaru akwai ah, wani grup da muke da shi kusan duk akasarin yan shinkafi suna cikin wannan grup din kwana uku da suka wuce an sanar da mu a cikin wannan grup din cewa shi turji ya aika da takarda ta hanyar wasu limamai na a masarautar shinkafi inda suke neman a yafiya ga abubuwan da suka riga suka aikata a zauna a yi sulhu a yafi juna turji shi ne aika da takarda din a rubuce kusan shafi hudu da wasu sharuɗoɗi da roƙon da yake yi a yafe mashi ta hanyar shi emiya a mashi iso ga shi gwamnan jihar zamfara sannan wannan leta din na yi confirming daga mutum biyu retention kafi sun tabbata mun cewa lalle leta din uh, limamin fakai eh. shi ya kawo takarda din a madadin shi turji din a nan fada mai martaba emir shinkafi akwai tabbaci kusan hmm. source guda biyu inda yake rokawa cewa idan za a yi wannan zaman ya zan akwai halartar traditional rulers wato sarakunan gargajiya da kuma malamai na addini da musamman a gayyato shi sheikh dr ahmad abubakar gumi to mi masarauta ta ce game da wannan lamari a halin yanzu kasan saboda matsalar rashin sabis har yanzu can shinkafi ba a bude musu a network ba balantana mu ji abin da ita masarauta ta ce. sai dai kuma dr tijjani ya yi matashiya ga mahukunta game da wannan bukata da turji ya gabatar na a yi sulhu don gudan abin da kaji ya dawo. abin da muke kira na ita masarauta da gwamnatin jihar zamfara da gwamnatin tarayya da kada su saurara mashi a ci gaba da har lokacin da za a kai a tarwatsa su domin a samu a kauda waɗannan miyagun ayyuka da suke aikatawa. a roƙon da muke da shi ga gwamnatin jihohi da tarayya da ake suke wannan ayyuka shine su mai da himma a samu a kakkaɓe wannan yan bindiga saboda babbar barazan da muke samu duk lokacin da aka irin wannan hare-hare sukan ƙara ƙwari lokacin da sojojin suka jaye sai su dawo cikin hushi da kaushi to diran a al'umma waɗannan yankuna suna kashe-kashe suna ɗauke su Dr. Awal Abdullahi shi ne babban sakatare janar na tsaffin sojojin Najeriya na kuma tuntuɓe shi in ji ko me zai ce game da bukatar da turji gabatar na yin sulhu da gwamnatin jiha da kuma ta tarayya. To amma ba wai sulhun ne ma matsalar ba. Shin idan an yi sulhun da su za su dawo su rike amana? Uma ba za su manta da cewa gwamnan zamfara ya yi irin wannan zama tare da irin waɗannan mutane sun yi alkawura iri daban-daban na cewa sun daina har ma sun zo a gaban jama'a sun aje makamansu da alkawarin sun daina har da masu yin rantsuwa ma da ƙur'ani cewa ba za su sake ba amma ba ta sake zani ba bayan karamin lokaci abin nasu sai fi da zafi gwamnan katsina masari shi ma ya yi irin wannan zama da su wa'annan yan bindiga a wannan lokaci su ma sun yi mishi alkawari a sun ci sun tuba ba za su kara ba a yafe musu kuma sun daina ta'addanci da kuma cin zarafin al'umma amma ta canza zani bata canza ba so kaga kenan akwai matsalar rashin cika alkawari daga wajen wa'annan mutane tunda an yi da su ba so ɗaya ba har su biyu an yi da su kuma ba su cika alkawarin ba to ina shawara shawara a nan gurin shine kafin ma in ba da shawara Eh, na farko su mutane ne wanda ba su da abin da soja suke kira command and control ba su da wani shugaba takamaimai na musamman ko mutum uku hudu suka haɗu suka samu makami sai su je su fara wannan ta'addanci saboda haka suna da bangarori daban-daban daban kuma kowanne zaman cin gashin kanshi yake idan ma ka ce za ka yi wannan zaman da su to da wa za ka zauna idan ka zauna da wanda ka zauna ya wakilci sauran ko kuma a'a bai wakilce su ba kaga akwai matsala a nan hmm. shawara a nan gurin ita ce in har da gaske suke yi suna neman sulhu suna son ake sun shirya su daina to su je su nemo duka yan uwansu da suke aikata irin wannan abin su zo su dunkule wuri daya su haɗu su yadda wani shine shugaban su kar su bar ko mutum daya duk inda yake ko a rani yake su fito da shi su zo su haɗu in yi so a wannan lokacin watakila gwamnati za ta iya sauraron su. Shin a'a jama'ar yankin suke ji dangane da wannan labari da na isko su na ƙoƙarin da jami'an tsaro suka yi? sunana comrade na manga muhammad shinkafi wallahi tallahi billahi yana son ya tabbatar maka da cewa al'ummar shinkafi suna cikin farin ciki game da irin harin da jami'an tsaro suka kai ma daba turji da halilu yanzu haka da nake maka wannan magana akwai 'yan shinkafi da suka gudu wayanda aka kama irin su hassan bawa da wani direba da waɗansu daban sun gudu suna cikin garin shinkafa wasu suna asibiti yanzu haka sun tabbatar da yadda aka watse dabobi barayin suna gudu sun kila da gawawwaki waɗanda sun ka boro kan hanya wallahi ba za su tantance yawan mutanen da sun ka gani ba sun ga cewa sun ga tashin hankali irin yadda sojoji ka barin wuta sama da ƙasa cikin dajin inda barawo yake ya kama kai ne ya tsere ya gudu suna yadda makamansu duk inda ka bi cikin daji kana ganin gawawwakin barayi da bindigoginsu su ga suna abin zabban tsoro da jikin sun ka hitu daga cikin dajin nan sannan da safiyan nan wata mata ita ma tashin hankalin ya kuruta daga garin kware wani ƙauye da ake kira fakai ta zo nan cikin garin badarawa tana gayi cewa wallahi ta ga turji yana kuka da idanu ne da hawaye cewa ya bane ya lalace an kashe mai mutane wallahi ta gan shi ƙasa yana kuka ta ce akwai inda yake da sansani saboda su mutanen hwakai sun san shi ya san su wate nan take nan yake zaune yana da shaguna cikin garin hwakai akwai dutsen da yake yaka accommodating iyali ne da bindigogi ne makamai ne jirgi ya tarwa tsoron ya jefa bama mai da abinci ne nan yake storan abinci ne akwai wanda tabbatar ya taba zuwa wurin cikin garin shinkafi da haka mu dan shi ni na san da wannan labarin nan yake storan kayayyaki ne makamai ne har yana alfahari da wurin kwanan baya to matar ta tabbatar tabbatar da cewa an watse wurin bom ya jiho ma wurin wuta dutsen ya tarwace duk abin da ya aje cikin wannan su din ya kone wallahi a yi banna duk wanda a cikin garin shingabe yanzu ko dan adawa ne ya san halin da ake ciki yanzu suna cikin tashin hankali domin kana shinkafi kana jin kara hoshewar bama bamai kana ganin kuma yadda sojoji suke shiga suke kai da kawo sannan isa sun yi sansani su jami'an tsaro wanda an tabbatar mana da cewa shugaban kasa ya tabbatar musu kada wanda ya dawo ofishi ne face ya tabbatar ya share daji to ko da yake dai wannan lamari ya faru a karshen mako ne mun yi ƙoƙarin ji ta bakin mahukunta amma duk galibin su ba sa gari a saboda haka ba mu samu jin ta bakin kowa ba. To amma wannan labari bayyane yake kuma ya bazu ko ina a cikin faɗin tarayyar ƙasan domin mutane sun ji daɗin matakin da aka ɗauka har ma wasu na cewa da an ɗauki irin wannan tuni da an riga an wuce na. Sani Shahab Malafashi murya Amurka daga Katsina a Najeriya. a gaida sani sha'abu malumfashi yanzu kuma ga shirinmu na gaba wasanni a takaice hukumar kwallon kafar najeriya na shirin bayyana jose pesero a matsayin sabon mai horar da 'yan wasan kasar na super eagles a mako mai zuwa rahotanni sun bayyana cewa tsohon kocin chelsea jose mourinho shine ya bada sunan sabon kocin bayan da shugaban hukumar kwallon kafar najeriya maju phoenix ya nemi taimakon sa wajen samu wa kasar tsayayyen koci ana kuma sa ran mourinho da kansa zai raka pesero zuwa najeriya a makon mai zuwa inda za a kaddamar da shi a matsayin sabon kocin kasar to sai dai sabon kocin dan kasar portugal mai shekaru 61 ba zai fara aiki ba har sai bayan kammala gasar cin kofin nahiyar afirka da za a so mafafatawa a watan janairu mai zuwa a ƙasar kamaru to amma kuma zai nazarci 'yan wasan gasar a kasar ta kamaru kano kuma ya soma aiki dab da soma wasannin zagaye na biyu na neman gurbin gasar cin kofin duniya duk da haka dai hukumar ta ta bayyana sunayen mutane biyu da za a tunkara idan har ba a cimma daidaito da fesero ba a makon da ya gabata ne dai hukumar ta sallami mai horar da 'yan wasan kasar ghana turo bayan kwashe tsawon shekaru biyar da doriya yana aikin inda ta nada daraktan ta na lamurin wasanni augustine gabon a matsayin koci na rikon kwarya wanda kuma zai koma kan mukamin sa da zarar an sami tsayayyen koci a wani labarin kuma 'yan najeriya na ci gaba da bayyana damuwa kan rashin sanya 'yan kasar a cikin jerin waɗanda za su yi alkalancin gasar cin kofin nayar afirka a kasar kamaru rahotanni sun bayyana cewa hukumar kwallon kafar nayar afirka wato caf ta fitar da jerin sunayen alkalan wasa na gasar amma babu ko ɗaya daga najeriya idan ka ɗebe wani samuel padukam da aka sa a matsayin mataimaki alkalin wasa wannan dai ba shi ne karo na farko da aka ki sanya 'yan najeriya alkalancin gasar ba domin kuwa irin hakan ta faru a gasanni biyar da suka gabata a cikin tsawon shekaru fiye da goma tsohon dan majalisar dattawa daga jihar kaduna sanata shehu sani na daga cikin masu nuna damuwa kan lamarin yayin da ya wallafa ayar tambaya akan matakin na hukumar caf a shafinsa na twitter kalaman na shehu sani dai sun sami martani daga 'yan najeriya da dama da su ma suka nuna bacin ransu kan abin da suka kira rashin adalci na hukumar ta kaf ga najeriya duk kuwa da babban matsayin da kasar take da shi a haujin kwallon kafar nahiyar ta afirka hukumar kwallon kafar turai wato uefa ta yi wajarar da kungiyar tana ta ingila daga gasar europa league tana mai cewa kungiyar ta sarayar da damarta a wasanta da rennes an tsara buga wasar ta karshe a matakin rukuni ne tsakanin kungiyoyin biyu a ranar tara ga watan nan na disamba to amma kuma tottenham din da za ta karbi bakuncin gasar ta dage buga wasan saboda barkewar cutar coronavirus a cikin kungiyar inda aka sami mutane goma sha uku sun kamu da cutar to sai dai tun a wannan lokacin hukumar ta uefa ta ce san ba za a sake sa lokacin buga wasar ba inda kuma ta miƙa lamarin ga kwamitin ta na ladabtarwa domin yanke hukunci a kai kwamitin ya bai wa Rennes nasara ne da ci uku da nema a wasan da ba a buga ba wanda kuma ya sa kungiyar ta kasance a saman rukunin yayin da ita kuma Tottenham take ta uku wanda hakan ya sa ta fice daga gasar. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka Abuja, Najeriya. Tuma da la'agaida na sanyin na yanzu kam ga Maryam ta dawo da takaitattun labaran duniya. na Madana da ke Amurka ya ce gwaje-gwajen farko da ya yi akan rigakafinsu na COVID-19 zagaye na uku sun nuna cewa yana aiki akan nau'in Omicron na coronavirus mai saurin yaduwa. Amurka da wasu kasashen yammaci hudu sun bayyana damuwa sosai a yau litinin game da taɓarɓarewar harkokin demokuraɗiyya a Hong Kong yayin da 'yan takara masu radin Beijing suka lashe zaben 'yan majalisar birnin wanda aka yi a jiya Lahadi bayan da aka canza wasu dokoki da za su daɗaɗawa jam'iyyar kwaminisancin China. Adadin waɗanda suka mace sanadiyar wata mahaukaciyar guguwa da ta ratsa Philippines a makon da ya gabata ya zarta 200 yayin da har yanzu ba a ga mutane da yawa ba kuma wurare da yawa na yin kiran a taimaka musu da tallafin abinci da ruwa. Masu sauraro baki ɗan abin da ya sauwaka na a jerin shirye mu na yau. Sai kuma gobe in Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin da kuma Julie Lazar Gresham da ta ba da umarni. da ma mu na wannan daren. Baba ya kuma makeri da na shirya na kuma gabatar daga nan birnin Washington DC nike sallama da ku. A kwana lafiya Allah ba mu alkhairin nan nasa amin sun amin. Salamu alaikum.